da farko dai suna na sanusi shehu ni marubuci ne kuma na fara rubutu tun daga kungiyar marubuta ta ƙasa ana har kuma na shigo masana'antar bidiyo wanda nake rubutu na rubutu na screenplay kalla na rubutu na fara ni na fara yin mujalla a cikin wannan masana'antar da ake ce mata tauraruwa a cikin mujalla ta ne ma ne wannan masana'antar suna kanewood to kuma dai gaskiya alhamdulillah akwai abubuwa da yawa da muka gani waɗanda akwai ci gaba ina godiya ga wannan gwamnatin matuƙar godiya domin duk mutumin da ya ce yana son ya taimaki wata harka wacce matasa da yawa suke samu suke cin abinci a ciki to gaskiya dole ne ka yaba mishi ta yi abubuwa da yawa domin da ci gaban wannan gwamnatin ne ita wannan masana'anta insha Allah za ta ga buɗi za ta ga amfani mai yawa a tare da ita.